mun san dai na ah, naku nasu su su yi wannan zanga-zanga ɗin to amma namu damuwan shi ne, misalin a nan jihar FCT mun samu damuwan ah, security challenges da yawa to yanzu da mun ɗan fara kutawa da 'yan fashi da 'yan masu satan mutane da wasu abubuwa kaga dai 'yan sanda mun yi kokari mun dan samu kan wannan abun ya dan ragu to tsoro ne muke ji mun an yi wannan protest din mai yiwa wa'annan mutanen za su fito su yi hijacking wannan protest din to mun fita mun yi dan magana mun yi haɗa matsasa ma mun yi musu magana amma in har za su ci gaba da abin da suke niyya za su yi mu ma mun ɗauki wayansu mataki mu ga cewa duk abubuwan da suke yi ba karya doka ba cp igwe ya ya deploying uh, ɗan uh, sanda wajen dubu uh, da ɗari biyu eh, yanzu dai mun sani mun san wa'ansunsu kuma yadda daga da na bayyana maka da farko na ce mun san wa'ansu mun zauna mun yi magana da su